الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هتوى أولا رانا تا تلاتة عشرين دبير قوة الرجب إجرى مزع الله صلى الله عليه وسلم daga garin maka zuwa madina shekara 1442 daidai da tara ga watan biyu shekara ta 2021 wannan shine darasinmu na takwas a cikin littafin umdatul mar'a a kuma zama na darasi na takwas haduwa na uku ko insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na 62 kamar yadda jiya muka karanta na 61 malam yayi ma wannan hadisi take da cewa ihrisi an takuni aghla min adh Zahabi wal fidda yake yar uwa musulma ihrisi ki kwadayi matuka ki kwadaitu an takuni a ce ki kasance Agla ke ce mafiya tsada min adh-dhahabi wal fidda fiye da zinariya da azurfa yi kokari a ce kin fi zinariya da azurfa tsada kakki zanto mace mai arha sakaka wadda ba ta iya kiyaye abin da Allah yake so wadda kuma takan zanto arha kayan bako ba a san mace ta zanto haka nan ana gane kiman mace ne gwargwadon tsadanta da kamun kanta to mala ya kawo hadisi yake ce an sauban an karbo daga sauban radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kala ce lamma nazalat a yayin da wannan aya da za mu karanta ta sauka wanda Allah manaukin sarki ke cewa wallazina yakdizuna zahaba wal-fidda waɗanda suke taskace zinariya da azurfa qala sai sabai suka sai sauka ne yake cewa kunna ma'a nabi kunna ma'a nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ba'di asfari ma'ana wannan aya ta sauka ne muna tsakan tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyarsa da ya saba yi faƙala ba zu ashabihi sai wasu daga cikin sassan sahabbai wasu ɓangare na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ji wannan aya ta sauka sai suka ce unzila fi zahabi wal fiddati ma unzil kai abin da ya sauka dai game da zinare da azurfa ya sauka an yi magana game da su Allah ya saukar da abin da ya saukar game dangane da sha'aninsu ma'ana al'amarinsu babba ne ina ma da muna da zinariya da azurfan nan law alimna tunda ba mu da su law alimna ayyul ayyul mali khairun ai mun san wani arziki ne ya fi zama alkhairi fa nattakhidahu mu je riko da shi ina ma da mun so na abu da ya fitu ko su muna iya samun su mu ma mu samu dan mu yi abin da Allah yake so da shi tunda su ma arziki ne kuma dan adam na san arziki inna kulli hubbi li hubbil khairi la shadid da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna fadin wannan abu fa qala sai yace da su afdaluhu abin da yafi zinari da azurfan nan matsayi da daraja wannan kuna hangiya kuna girmama al'amarin zinariya ne da azurfa to abin da yafi su matsayi da daraja a wurin Allah shine lisanun zakirun Allah ya baki harshe wanda yake ambatan Allah da shi Allah ya baka harshen da yake yawan ambatan Allah wa qalbun shakirun sannan a baki zuciya mai godiya ga Allah wa zawjatun ya zamto kuma an baka mace mu'minatun wanda take mai imani tu'inuhu ala imanihi wanda za ta taimaki mutum akan imaninsa wannan su suka fi tsada fiye da zinari da azurfan da kuke tattaunawa a kansa kun gane muhalli shahid din da malar ce ki fi azurfa da zinariya tsada me yake nufi ki zama mumina mai taimakon mijinki za ki fi zinariya da azurfa matsayi an gane yawwa to za mu amfana da abubuwa kamar haka a ƙarƙashin wannan hadisin ne mafi darajar alkhairin duniya guda uku ne abubuwa uku annabi sallallahu alaihi ya faɗa cikin wannan hadisi yake nuna cewa su ne mafiya daraja da matsayin abubuwa a wurin Allah na farkon su shine Allah ya baka harshe wanda kake ambaton Allah da shi ba zagin mutane da gulma da cin mutuncin mutane ba a baka harshe zamto mafi yawan abin da kake da harshen na ambatan Allah ne to alama ne na Allah ya fifita ka a duniya sannan na biyu Allah ya baka eh, zuciya mai gode ma Allah ba zuciyar da za a baka kana hangen har yanzu baka kai wani ba kuma kana ganin sai ka kai wani sannan za ka huta sannan abu na uku wanda su ne mafiya alkhaira abubuwa a duniya shine Allah ya ba mutum mace mumina wanda take taimakon shi akan imani da ayyuka na gari wannan shine fa'ida ta farko da za mu samu a cikin hadisin fa'ida ta biyu shine yana daga cikin kulawan wanda mace take ga mijinta ya zamto tana taimakon shi akan addininsa alaman ka dace da mace ta gari shi ne a ga tana taimakonka a kan addininka kuma tana kwadaitar da kai a kan ayyukan alkhairi da barin munanan abubuwa idan Allah ya ba mutum irin wannan macen to ana kirga shi a kan mutum ya dace da matar da ake ce mata mace ta gari a bankasa fa'ida ta uku shi ne mutum ya samu mace ta gari ya fi daraja akan zinariya da azurfa tun daga shi sahabbai sun faɗa wancan annabi ya ce to ga abin da ya fi su sai a cikinsu kuma ya faɗi mace ta gari wanda ya ce tana taimakon mutum akan imaninsa fa'ida ta hudu shine ba a samun jin daɗi da walwala da rabautan rayuwar aure matukan ba a yi shi akan nagarta da tsoron Allah da yi ma juna nasiha ba tunda annabi ya ce tana taimakonka akan addini kenan akan tsoron Allah da nagarta fa'ida ta biyar da za mu samu a hadisi wanda ne fa'ida na ƙarshe shine a mace ta yadda da abin da namiji yake tsayuwa a kansa ayyuka na gari idan mace ga mijinta yana ayyuka na gari to ta yadda masa a kan wannan kar ta yaƙe shi sannan kuma ya zanto ita ma akwai hannun jarinta wurin taimaka mishi ta ga yayi ayyuka na gari din wannan ne siffofin matan aljanna sai hadisi na na nawa na 63 ko manzo Allah sallallahu alaihi masa take da cewa idan jama'a fi zawjiki ad-din wal khuluq faqad tawaffaqti 'ala an-nisa'i idan jama'a fi zawjiki idan waɗannan abubuwa suka tattaru akan mijinki aka ce mijinki yana da waɗannan abubuwa menene su addinu wal khuluq matukan mijinki yana da addini yana da kyakkyawan ɗabi'a Faƙar to haƙiƙa ki kwana da sanin cewa tawaffaqti an fifita ki ala nisa'i akan sauran mata Don ko iyalan nan su sai abin da ya fifita ta akan sauran mata akwai auren su ga mannan Allah sallallahu alaihi wasallam ha Allah ce da wa azwajuhu ummahatuhum iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam uwaye ne ga duk wani mumini duk wani mai imani su iyayensa ne sun samu wannan daraja ne kawai saboda suna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine annan sallallahu shine annan malam ke cewa idan mijinki yana da kyawawan dabi'u yana da addini to hakika an fifita ki akan sauran mata sai ka hadisi yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah Allah ya kada da a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idza khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu idan har wanda kuka yarda da dina dinahu addininsa wa khuluquhu da ya zo neman aurenku khataba ya neman aure ku fazawwijuhu to lallai ku bashi wannan auren kanku hana shi matuƙa yana da abin da zai iya rike mace illa taf'alu idan ko kuka ki daukan shawara ta kuka ki aikata abin da ni annabi na gaya muku to ku sani takun fitnatun fil ardi za a samu fitina a ban kasa wa fasadun ari da kuma barna mai fadi ko mai girma waye roito hadisin adaku imamun tirmidhi ko wa ibn majah haka shaykh muhammad nasiruddin albani ya hasana hadisa a cikin silsilata hadisi sahiha karkashin hadisin za ku samu fa'idoji guda takwas ƙarƙashin wannan hadisa akwai fa'idoji guda takwas fa'ida ta farko shi ne mace ana neman izinin neman aurenta ne ta hanyar waliyinta an gane ko kar mu ce je tara yar jama'a kan hanya ya canza mata tunani a zuwa ta rikici ya fara zuwa ya tambaya ta wurin waliyinta amma kuma ya kwana da sani in ba amincewanta shi ma ya kula shi ya fi masa na biyu shi ne. mafi muhimmancin siffan da ake nema a kowane miji kafa a aure shi shine addini da ɗabi'u an gane ko a shari'ar musulunci ba a najeriyanci ba ba sau da a najeriya nun kana da naira ba abinda ba za a yi maka ba galibi allahumma an banda wasu akwai waɗanda har yanzu tarbiyyarsu bai lalace ba akwai waɗanda har yanzu suna nan akan tarbiyyarsu amma dai galibin abin da ya fi faruwa shine in kana da kuɗi kawai kana da komai haka ake kallo kuma ba haka ba ne dan ba su ne kwanciyar hankalin bawa a bankasa ba bin Allah shi ne kwanciyar hankali to malam ya ce mafi siffan abinda ake nema a miji da shi ne addini da ɗabi'a. abu na uku shi ne a girmama matsayi da dukiya a kan addini yana lalata rayuwar aure yana lalata rayuwa saboda shi harkan yau da gobe inda ba addini ba ana gajiya da shi wancan da kuka ja nan sulafila ya ce idan mutum ya zo neman aure a wurinku kuka yi da addininsa da ɗabi'unsa suka ce duk wanda ya haɗa wannan sifofin idan bai san mace ba zai iya walakanta ta ba in kuma yana son ta zai girma mata kun fanci magana in bai san mace to tsoron allansa da ɗabi'unsa zai iya tsare shi daga cin mutunci da walakanta ta kun gane magana in kuma yana son ta to zai girmama ta suka ce in ba mai wannan sifofin ba ba wanda zai iya tsare ma mace wannan wannan hurumin to shi yasa anan sai malamai suka kawo wannan suka ce girmama matsayi da dukiya akan addini a daura biyun na akan addini to ko shakka babu rayuwar aure sai ta lalace ko ba jima ko majama sai an samu akasi a ciki Allah ya tsare mu fa'ida ta hudu shine mace idan wanda ya zo neman aurenta aka tabbata yana da addini da ɗabi'u baya halarta a mai da shi inda ba akwai wani dalili ne na shari'a da ya ratsa ba akwai dalilai na shari'a da dama wanda kila mutum yana da addini yana da ɗabi'u ɗin amma ba zai yi wa a bashi aure ba to in dai ba an samu wani dalili ne na shari'a da ya hana ba to baya halarta a samu wanda yake da wannan sifofi kuma sannan a ce ba za a bashi aure a inda ya zo neman aure ba fa'ida ta biyar shine ana son gaggawan aurar da iyama ce idan wani mai addini ko mai ɗabi'u ya zo mata ya zo nemanta ba tare da jinkiri ba saboda shi da aikin alkhairi yana ɗauke da jarabawa jinkirin aikin alkhairi baya daga cikin abubuwan da ake so addinin musulunci ko da ba aure ba ne fa'ida ta shida shi ne mayar da mutumin da yake da addini ba tare da wani dalili na shari'ar musulunci ba wannan yana shelanta cewa za a samu banna mai yawa a ban kasa don annan sulafin ya ce in ba ku yi haka ba to fitina za ta faru kuma da barna mai faɗi to hadisin na nuna cewa za a samu barna mai yawa a doron ƙasa idan ana kin mutanen kirki wurin ba su aure daga cikin abubuwan da za a iya samu na fitina shine yaduwan zina da kuma yawan mata marasa aure za a samu mata da yawa ba su da aure saboda da yawan mutane ba da aure suke neman mata ba so da yawa sannan sai na uku shi ne mutane za su suna kyamatan mutanen kirki inda ana ƙinsu wurin ba su aure to za a wayi gari mutane sun ƙi mutanen da suke da addini in kuma ka samu aka to shi ma Allah zai walakanta wannan al'umma saboda da darajar addini ne abubuwa suke daidaito fa'ida ta bakwai shine a cikin hadisin za mu fahimci cewa macen da aka santa da kamewa da kamun kai ba a aurar da ita ga mutumin da yake fajiri ne baya halarta a aurar da mace ga wanda take mai nagarta ga mutumin da yake fajiri Haka nan shi ma mutumin da yake kaman mai katangagge baya halarta gare shi je ya aure wata mace saboda wani dalili wanda ba na addini ne a farko ba fa'ida ta takwas shine gyaruwan mace ta zamto na gari ɗaya ne daga cikin hanyoyin dacewan Allah gare ta in mace ta zamto ta gari to Allah kan datar da ita da miji wanda shi ma yakan zamto na gari saboda Allah ta'ala yana sakan ka sakamako mai kyau ne da abu mai kyau Allah ya taimake mu hadisi na gaba na nawa kenan na 64 mala yace ij'ali qarara zawajiki qararan a'iliyan ya ta hammalu fihin rijalun matsuliya ijali ya ke musulma ki sanya karara zawajiki tsarin aurenki auren da za ki tsara shi akan ƙararan wani irin tsari a iliyan na family ba abin duniya ba inda ki shiga gidan ki shirya za ki ne ki haihu ki tarbiya ki gina al'umma ki gina mutanen kirkin da za su taimaki addininki da al'ummanki a rayuwanki ki rinka kallon me zan samu gidan wane nake wance ta auri mai kaza yanzu ni a kawaye ma in na auri wannan ai na zama abun kwatance na kaza na kaza wannan shirman banza ne wahayi shaitan ne in dai ke musulma ce tan tagarya irin musulman da Allah da manzonsa suke so to ki sanya tsarin aurenki tsarin ki ke gida zaki tsara kun gane ko wani irin gidan da ke zaki tsara gidan ke zaki ki tankaɗe da rere irin yaran da zaki ki ɗago su ta cikin gidan su kuma mazaje ya ta hammalu fiki rijalul masuliya wanda su maza za su zo su ɗauki nauyin wannan tsarin naki ki tsara abin ki nika ma maza su zartar kun fahimci magana ƴaƴanki kin musu tarbiyya kin musu abin da ya kamata su kuma mazaje sai su kawo gudunmuwan abin da ya zama wajibi rayuwar 'ya'ya ya kyau an gane ko yawwa shine malaki an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kare da gare shi kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce la tunkiqul mar'atu mar'a kada mace ta aurar da mace ‘yar uwanta, kada mace ta ce na aurar da wance a matsayin ita ce mai aurarwa, mace ba ta aurar da mace wala tunkihul mar'atu nafsaha kuma kada mace ta aurar da kanta da kanta ta ce to na ma aurar da kaina in ga Allah sallallahu alaihi ya ce kar ku haka mace ba ta aurar da mace mace ba ta aurar da kanta a karan kanta qala abu hurairah radiyallahu anhu abi huraira Allah ya kare da gare shi yace kunna na'udu allati tunkihu nafsaha hiya zaniya muna kirga mu sahabbai muna kirga macen da take aurar da kanta a matsayin mazinaciya haka karuwai ke yi ai ko ɗabi'an karuwai ne wannan su aur bayar da kansu zuwa ga wani zuwa karan kansu to don haka nan idan mace ta ce ta aurar da mace uwarta duk abu ɗaya ne dole sai da wali kamar yadda muka ji a hadisi da muka karanta tare da ku a jiya za mu fa'idanta da abubuwa a cikin wannan hadisi guda hudu na farkonsu shine muhimmancin bayar da kariya ga rayuwar mace a cikin gidan aure ba tare da lalata shi ba musulunci na so aure ya kyau ya gyaru ba tare da an samu lalacewansa ba wannan kuwa tsayuwan zai yiwu ne a lokacin da waliyinta ya tsayu da ɗaukar nauyinsa na walittaka wurin aurar da ita da kuma da samun mata wanda ya dace zanto shi ne wanda zai rayu tare da ita ɗin abu na biyu shi ne mace baya halarta a gare ta ta zama waliya ga kanta ko kuma ga wata mace 'yar uwanta mun ji karara annan sulasulam ya hana wannan a cikin hadisin haramun ne haramun ne abu na uku shi ne dukkan mace da ta aurar da kanta an siffanta ta da mazinaciya kusa aka hadisin ke nufi sannan wanda ya aure ta shi ma yana matsayin mazinaci inda yake ta aurar da kanta da kanta ko da da amincewar shi to wanda yana matsayin zaman zina suke saboda yanayin daurin auren nasu ya yi kama da mazinaci da mazinaciya yadda annan sulasu ne siffanta a hadisin fa'ida ta hudu kafin mu je hadisi na gaba shine mun gane a cikin hadisin cewa wajibi ne sai an samu waliyi kafin aure kan zanto ingantacci sai an samu waliyi namiji sannan aure ya dauro in duk matan garin kaduna za su taru su daura ma wata aure a wurin musulunci wannan aure ya lalatacce ne an fahimta ko har sai an samu waliyi wanda yake shi ne ta bangaren mace ta bangaren namiji fa me ake samu na'am ko shi da kanshi ko wakilin shi ko aslan ne shi da kansa in hakan bai samu ba ne waliyinsa urfin mu al'adar shi ne yake kora mutum da kansa ko yanzu a gauni yanzu an ce ina wakilu ana ce ah, ne da kanshi da ake sai ce gani nan sai na'am ana samu amma ya danganta ga urfin mutane mu a nan kai haka ka shiga cikin marata ta Ko ba ko baka girmama furfura ba Eh. ya yi zafi da yawa don sai ala ne mishi an gane ko to ba a yin haka ya halatta musulunci mutu ya wakilci kansu shi yasa ake cewa wakili ai wanda ke makwafin wani ina fata an gane mu a al'adarmu da ɗabi'a mu shine ba shi ya zamto kamar rashin kunya to kuma shari'a tana kula da al'adu waɗanda ba saba mata ba wannan kuma bai daga cikin ne sa'a ma shari'a abu ma ai da nauyi bambara wai rakumi a kawai ko ba haka ba a ce ina wakili ya ce a ni ne da kaina ai za su fara cewa lalle kun za mu ga rashin kunya a wurin yaron nan ina kuka samu yaro mara kunya kuka ba shi aure abin da za a ce kenan to kai kuma kada ka ce ai mu ahlus sunna ala la la da cikin sunna ma akwai kula da al'ada ina fata mun gane duk urfin da bai saba ma shari'a ba ba matsala bane ana yin sa na'am hadisi na 65 ko malace la yajurruki hubbul lahu fil ursi ila al-wuqu'i fima harramahu Allah ta'ala ولا Laylatun fil ليلة La ya لا يجرك حب الله fil العرس kada fa san wasanni na angwanci ya jaki ila loku'i har ki je ki fada fi ma haramahu Allah zuwa ga abinda Allah ya haramta kun gani wala ta ta'azzari kuma kada ki bada uzuri ko wani hanzari na cewa wai bi anna halailatun fil umri ai kawai night party ne kadai ne ce dai ne fa a rayuwa in kai auren ba ka gama ba dare dayan dai ko ba faɗin haka ana yi to matsalan biyu ne na farko Allah na jefa jarabawa ne a lokacin da ya ba mamaki duk zaman nagartar da kika yi a ranar Allah ke so ya jaraba ki in kin ci jarabawa kin samu aljanna ba ki ci ba kuma ya zara hannun shi akan ki Allah na yin haka ku sani mutum zai yi shekara goma yana wani aiki sai a ran da zai cika na goma Allah zai ce inda ya kawo nan wurin to na yadda da shi in dai ya ci wannan na nan gaban to duk sauran aikin na karba in ya fada anan kuma ba ba bashi Allah na yin haka kusan da wannan to Allah na iya kyala mutum sai ya zo ce ka zane sai a bashi kuma wannan maganar da malai cewa kada ki rudu kada ya jaki san wasannin kaza mu kam ai muna gani mu da ramadana in ana ramadana ya kuke gani mata kamar mala'iku kan mala'iku duk inda ka je ake tafsiri a cike yake haskan hanya duk inda ake tafsiri a cike ake da hijabi da niqabi galibi za ka ga dan wuya ka ga wata ba hijabi a wurin abin nan to a goman karshen da aka gane lailatul qadari aka yi tahajjud aka kuka a masallaci aka fitar da zakatul fitr dan neman gafara da dacewa insha Allah ranan idi ranan za Allah manzo Allah bai ita ba kuma a ranan wannan tafsirar da ayoyin da na rediyo da na tv da na waye duka a ranan mata za su kwabe wannan tsaron su fidda tsaraicin su su yi barnan su da yawan yan mata ba sa iya zina sai ranar bikin idi da yawan su da yawan su wata za ta je ɗakin saurayinta ranar nan za ta yi ni wata kaza wata kaza wata kaza duk haka za a yi sai to irin wannan abin da malam ke faɗa ne ke faɗa a nan kada ki rubuki ce angwanci ne kawai rana ɗaya ne kai kaza ne a'a babban fa abin da kike nema karki manta shine ki dace da yardan Allah ko ba haka bane ko ta baiwar Allah dattijuwa ce a garin zariya ta haɗa mu da ni da wani abokina ita yar uwarsa ce take cewa kai ku yara ne ku zo in gaya muku mai rayuwa ta girma sosai dattijuwa ce tace na rantsi da Allah ku kiyaye saban Allah kuma wallahi tallahi ku guji ku guji yin fitsara lokacin auratayya tace wallahi na samu matsala a gidan aure na tun bayan yin aure na har yau da nake magana da ku ba hanyar da ban yi ba in warware matsalan nan a ƙarshe na gamsu kuma na yarda cewa wallahi fitsaran da aka yi a ranar aure na sa Allah ya zara albarka tun daga ranar fitina ya fara faruwa da ni ta ce fata na dai Allah ya sa zamun fara a lahira amma wallahi na shiga jarabawa da rayuwar ma ta ƙare ban mori auren ba ta ce kuma wannan bike-bikin da rairayi da fitsarin da aka yi aure na wallahi ban san dalilin da ya ja min wani abu na fitina kamar shi ba ta ce na daidai haba na roƙi Allah ya yafe min ina fata ya zamto ya yafe min amma har yau ina gaya muku zuciya na na gaya min wannan abin da na ke ja min wannan ba. to ba wannan ba har rashin lafiya na jiki na iya kama mutum sanadiyar waɗannan zunubar da kuke gani a zo aure a yi fitsara a yi gadara a yi banzartar da dukiya ai almubazzaranci da ita a haɗu maza da mata tun yara na yanzu har uwayen tsofaffi da girman su suna rawa suna leƙe-leƙe suna shirman banza da wofi kuma wallahi ba mamaki bai wuce shekara biyu kila ki shiga kabarin ki ba to me amfanin irin wannan me da amfani me da amfani duk abin da Allah sallallahu alaihi ce kar ayi Allah ya ije miki abin da ya fi shi ne Allah ya ije miki abin da ya fi shi ne shari'a ba ta zo ne ta takura ma mutane ba ta zo ne ta baki abin da yake wanda shaitan zai baki shari'a ba ta zo ta takura miki ba in kinga ta hana ki to shaitan ne zai halaka ki kuma da ta hana ki ta aje miki abin da yake wannan to me na tashin hankali a ciki me na damuwa Allah ya samu dace to malam da yake kada son ki ga wasannin auratayya na angwanci ya ja ki zuwa ga fada ma abin da Allah ya haramta kuma kada ki yi uzuri da cewa ai dare ne kadai na shekara na dare ɗaya ne kawai a rayuwa daga shi ai ba za a ƙara wani angwanci batun da dai so ɗaya ake yi an aishata malai ce an karɓo daga nana aisha radiyallahu anha annaha zaffat imra'atan ila rajulin min al-ansari wata mata ta tare ta yi aure ta tare da wani mutum daga cikin sahabbai na garin Madina faqala nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace mana na Aisha ya Aisha tu ya ke Aisha ma kana ma'akum lahun yanzu haka haka amarya ke tarewa ba wani yan wasanni na angwanci fa innal ansara su fa mutanen Madina yu'jibuhumul lahu wasanni na burge ma'ana ba haramtawa aka yi ba amma kar ayi na saban Allah kun ga a can da ya faɗa ce kada kada son ki ga wasanni ko ya jaki ya nuna kenan an bari ayin da ai wasannin amma kar ai na wuce gona da iri an fahimta yawa ba a yin auratayya kamar gidan mutuwa in an zo biki akan so a ji motsin cewa ana wani abu na farin ciki amma kar a taɓa mu abinda Allah da manzansa suke so ga darussa da zamu samu a cikin hadisin guda takwas na farko cewa wasanni a lokacin angwanci hali ya halarta shari'ar musulunci musulunci bai hana ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya shigo gida ma ya ji mata suna kidin ƙwarya ko suna kida dindifa a cikin gida ana biki manzo Allah sallallahu alaihi ya zo zai wuce ya ga sai ya zai shiga wani sasan sai ya gansu a tsakar gida a gefen sasan ajiya babba ana ta kidi hajiya mai ɗakin gabas ko ya gansu suna ta kidi da suka gansu masu ta idan wuf suka ja hijabansu suka yi danna da gudu ita ko zabiya ta riga ta yi nisa yi ko canta an karama nusula suna ya zo kusa shi ne ta nusula ya kalle su sai kau da kai sai zai wuce sasan shi to tana gane akwai sunna wanda take tabbatacciya ta aikin annan kun gane ko sunna wannan sunna ce kenan tabbatacciyar sunna saboda da haramun ne ba zai kyale su ba ba a taba yin abin da yake laifi a gaba Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba to da yake da suka ga ya juya kai ya wuce ya nuna musu cewa kenan abin da suke babu laifi a cikin sa saboda me na farko babu maza a wurin su kadai ne mata shi yasa ma a cikin gida suka yi ba akan titi ba a gane wannan na biyu shine kalmomin su babu sabon Allah a ciki babu batsa babu shirka babu bid'a shi yasa sai kyale su da ya juya zai shiga ɗaki ita wancan hajiyar da ta so da kan ta guda aka barata, ta ganin haka sai ta kara ma ƙwarya zaƙi kawai dama ba iya ba ku wuri ba ana ba ku biya biyu za a ji ku a bakwai shi ne sai ta ce cewa wasina rasulillahi ko kai mata ku fito taron ma ya ƙara armashi ga annabin Allah a cikinmu kai ka ji yar bakan shari kun banci magana wato taro ya taro ba kirjin bikin shine manzon Allah kamar abin da take so ta ce kenan manzo Allah sallallahu abin ya bashi kamar yadda kuka yi murmushi shi ma sai abin yace wato irin kai mata sai a su loke. Shi ke nan daga dan daga muku kafa kuma zaki ja ni ki je ba da ciki manzo Allah sallallahu alaihi sai murmushi tunda mata ne dai ya juya zai tafiyar da. to sai mata ta rinka fitowa da ta ƙara ma ƙwaryar zaki ita nan sai za ta yi mai kirari to anan ne ta buga fawul kuma sai ta ce wa ya'lamu ma fi gadin kai annabin ma da ke cikinmu ya san me zai faru gobe ai faɗin haka kawai sai juyo fuskarsa a amurtike ya ce ke a ya matsayinki wala ya alam ma fi gadin illallah ba wanda ya sai san me zai faru gobe in ba Allah ke dai ke bikinki ke asharan lanki ba laifi bane amma wannan kalmar taki ba ta cikin addini an fahimta ko to anan sai nuna wasan auratayya na mata ba laifi bane in sun me in sun kukuta daga cuɗanya da maza shaku-kuwa da maza ɗaya kenan na biyu kuma sun kukuta daga kalmomin batsa ko mene ko ko saban Allah sannan na uku kuma ba zai shagaltar da su daga barin sallah ba don galibin matan da suka yi wannan dilkan ko mai kuke ce masa ko sallah ba sa yi sau da ba za su wanke dubu sha biyar talatin ɗinsa a banza ba amma sun manta na za ta wanke shi kuma in ba su ba Allah ba an gane yawwa na'am in ana kidan ma ba a sallah ko to kun gani to duk abin da zai hana mutum ga ambatan Allah wannan abin ya haramta na'am to to wanda yi kidan to ga karin ilimi daga malam nura yace mai kidan ma zai gardiya ake samuwa kuma yari yarinya ake ake ma ta iko to ai ko sai a hankali wato za mu karanta wani hadisi da ko a gaba wanda wato ana cikin fitina ko za ku sani ba kun ga wannan lesbian din da ake magana nan abin ya yi nisan da ba ku tsammani a cikin mata fa da yau mata sun daina zina sai bin mata ƴan uwansu wasu matan kuma suke zuwa su kai ma wasu maza labarin wasu mata daga waje saboda hoto da ke baki sani ba a wayanta ta ce ku yi salfi wallahi namiji za ta kai ma suna nan da yawa kuma ka gansa a fuskara ka ce kamammun mutane ne Ku da da wannan za mu karanta wani hadisi a nan gaba za ku yana nan class na yi magana a kan mace ta je ta siffanta mu wani namiji mace ‘yan uwanta kuma yana cikin ɗabi'un da ake ni din nan wallahi na san wallahi na san waɗanda kai hana karya ma an yi sa kama ni a badarawa ne ‘yan badarawa su haƙuri wallahi ‘yan badarawa ne mace aka yi ma'aure ko wata biyu ba ta yi ba na rantse da Allah suka zo suke cewa wannan amaryan irin wanda wanda yake so ne za mu je mu ba shi labarinta ni na san wannan ba ku sani ba ni na sani na san wanda abin ya faru a kanta shi din ne dai ban san shi ba amma yaran da suka faɗa abin yan badara wannan ne yan mata ne za su je su kai ma wannan miji labarin ga irin mace da yake so sun gani a gida kaza kar ya wuce da kuke tsammani ai ba a baya mun karanta da ku ana sa mace dokoki ne gwargwadon ta ba to ga ɗabi'an nan annabi ya faɗa ma gashi yanzu yana tabbatuwa ai wallahi ba abin da manzo Allah sallallahu zai faɗa a ce ba zai tabbata ba wallahi ba wannan abin sai dai ba shi ya faɗe ta ba to saboda haka kai ki dauka tunanin ki an wuce duk inda kuke tsammani kuma shi yasa muke karanta irin waɗannan hadisan saboda ku fita daban a cikin al'umma kuma ku je ku kira ƴan uwanku mata ku je ku kira su don ku kun zo nan kun karatu bai isa ba sai kun je kun ja su tunda su wasu su ba su zuwa irin inda muke wasu ma ba su so su je wannan abin da muke faɗi ba sa so amma ku za su bi ku gidan biki ku gaya musu ga abin da annabi ya faɗa wanda za ta ci gaba ta ci gaba wanda za ta ci gaba ta ci gaba mu na mu isarwa ne ba mu da wuta ba mu da aljanna mu dai abin da annabi ya ce a faɗa wallahi mun faɗa muku kuma Allah ya san kauna ya sa muka faɗa muku sauran hukunci kuma yana ga Allah mu da ku ba wanda ya ce kwaci kanshi alaikum assalam yawanci sauti kuke sawa amma sautin wane ne mace ko namiji A'a sai ka ai an gama a ga namiji na an ji in ba in ba ko mu je akwai abubuwan da nake gari za su warkar da wannan tambayoyin na ku a ciki ban sani ba kai a ina ma malam faɗi ba mu je a tsawon labari ne kawai mu je gaba daren ce ne kila karanta littafin a majalisi amma na tuna da kurmin mashi nake da na faɗi haka أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى تزويج نفسها ولا تزويج غيرها من النساء أبناء نوقف شيني dukkan macen da ta aurar da kanta ana siffanta ta da zina ko saboda yanayin sura auren da ta yi yanayi ne na zina fa'ida a kai ai mun wuce nan mun ma dauki fa'ida ta farko a hadisi na 50 da 65 Shi ne cewa a wasannin angwanci ya halatta abu na biyu shi ne ana so mace ta tare a ɗakin mijinta da abin zai faranta masa rai da shi da ita ɗin wannan kuma kun fi ni na ukunsu shi ne wasan da musulunci ya yarda da shi a angwanci shi ne wasan da ya dace da shari'ar musulunci dukkan wanda ya sa shari'a musulunci kuma wannan ya rage tsakanin bawa da mahalicinsa na hudu babban makasudin da ya sa aka halarta wasan angwanci shine a yada farin ciki a cikin amare da ko akalla ita ma ta ji in ta tuna wata rana hakke kwalla saboda tuna baya shine roko an gane ko to ana san wannan an halarta saboda ta iya tuna aure na fa wanta ta zo haka wanta ce ta wasa take cewa ga haka ko Allah sarki yanzu wanta ma fa ta rasu ƴaƴanta ko nan duk wannan zai ta tuna miki wani abu masu ka nishadi da farin ciki musulunci na son ki a cikin farin ciki baya son ki da bakin ciki na biyar daga cikin fa'idan wannan hadisi shine wannan wasan da aka yadda a yi na angwanci ya keɓanta ga mata ne kadai ba a yadda maza su tarayya a cikinsa ba domin annan sulasulam ya hana a kamancece ne mata su kamancece ya da maza ko akasin haka abu na shida mun fahimci a lallai su mata wasa angwanci yana birge su saboda ga shi annan sulasa ya ce mana na aisha su fa mutanen madina suna son wasannin biki ko so da aka yana birge mata maza sai su taimaka musu su yi akan abin da bai saba ma Allah ba kar kuma a ce bid'a ba ne ne tun daga shan halal amma dai kar a wuce gona da iri kuma a yi daidai ruwa daidai kurji fa'ida ta bakwai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan a yalwata mamace a lokacin da ya dace kuma yalwatawa mai kyau a lokacin abubuwan da suka halarta a shari'ar musulunci kar musulun kar namiji ya zanto wani taure mai mugun tauri da tsanani ba a san haka ita mace an fi so ka yi soyayyanta nema ka kwace soyayya ya dawo hannunka ba ka sa karfi ba da yadda kake ganin karfinka da raunin mace wallahi in mace ta so ta rufta ka sai dai Allah ya tsare ka amma za ta iya tara ka shekaru da yawa ta sa ka a wani gadon da kana shiga shikenan waye kai ka fada ko bayan da ka iya an fahimta ko to musulunci na son ka sau da su mata suna da taushin zuciya suna da saukin a mallaki zukatan sun an kyautata musu to shi yasa musulunci nan ya kwadaitar akan a kyautata ma mace kyautatawa mai kyau a lokacin da ya dace kuma ba tare da saba ma shari'a ba wannan ya shafi maza ne mazan da suke jin mu ko za su je mu ta audio sai su ji tsoron Allah su gyallota ma mazajen su wasu da tsanani da kunci a cikin iyalansu ba daidai bane ba daidai bane ita mace abin tausayi ne musamman harkan gida ko kai namiji ka duba yau a ce kai kwana biyu baka fita baya kake ji to ita wannan tana nan te girki te shara te kaza ba ta isa ce gaban kanta bane tana da mutunci sai da abin da kace kai ne tafi kai ne tsaya dinta kusan ko iyayenta tana da wadata so da yawa tunaninta kafin ta tambayi mahaifinta kai take fara tunani to saboda haka kusan kai ne gatanta ta wani wurin haka mata mazaje su zamto masu tausayi da kyautata ma mata Allah ya bamu mu ikon gyarawa abu na takwas kenan ko za mu fahimci cewa wannan addinin ya kula sosai da yanayi mabambanta na rayuwar mace duk halin da mace ke cikin musulunci ya bata ya kula da yadda ya kamata ta kasance don yana taimakon ta akan ta tsaya akan ayyuka na gari duk abin da zai zanto na gari ne musulunci na kwadaitar da mace a kansa. hadisi na 66 malai ake ke cewa ta'ammili asumuwa sumuwa fil alaqati az ki yi tunani mai kyau ki lura wurin bibiyan bukatunki na abin da ya shafi ki yi la'akari da ɗaukaka wato ta auratayya a wurin la'akari da abubuwan da zaki na rayuwanki ki la'akari sosai da irin daukakar da kika samu ta hanyar auratayya falmubasharatu ku ji falmubasharatu bainar zaujai ne domin haɗa fata da fata ma'ana saduwa kenan na auratayya bainar zaujai ne tsakanin ma'aurata biyu fi hana tun a cikin abin da babu najasa a ciki ma'ana a haduwan nasu na kwanciyar aure ba su fidda ruwa dukkaninsu ba wa ma zalika a daka amma tare da haka shari'ar musulunci ana so ki kula da cewa akwai tsarki da zaki a tsakaninku bayan inda matukan an samu wannan saduwa na aure din malaika an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kare yadda a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qala wanda Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce idan ka ada baina shu'abiha al'arba idan mutum ya zauna a sansanin mace guda huɗu, wa arzaka alkhitana bilkhitani sannan aka samu haduwan kaciya da kaciya faƙar wajabal guslu to wanka ya zama wajibi a wannan lokaci ko da ba fitar da ruwa ba ko da ɗayansu bai da ruwa ba to anan malai na cewa ki kula wurin bibiyan abubuwan da suke na alakan auratayya ki san hukunce hukunce wannan yana da alaka da kaman hukunci kenan da kuma sanin abin nan domin musamman mu muke zuwa kauyuka da awan halin lura zaka yi tuna kankomi zaka je ga mutum ya shekara 30 bai taba wankan janaba ba kuma namiji an mai bayanin wankan janaba ce shi fa matar shi ne shi ba dan iska bane ba mata ke nema a waje ba dan me za ce sai yi wanka to wannan sai ka dawo da tunanin shi sannan ka koyar da shi hukunci daga cikin fa'idojin da za mu ɗauka a cikin wannan hadisi shine ya wajaba ma'aurata guda biyu su yi wanka a lokacin da aka samu fitan mani daga jikin ɗaya daga cikinsu ta hanyar mu'amala ta auratayya ko da kuwa a dukkaninsu ba a samu fitan ruwa a tare da su ba matukan an samu saduwa ko babu biyan bukata to lallai za a yi wanka na biyu shi ne wankan janaba wajibi ne akan mace da namiji dukkanin su wajibi ne akan su su yi wankan janaba sannan sai abu na shi ne, mun fahimta cewa kamewa tsarki ne ga mace idan mace kamammiya ne to ana ana la'akari da ta tsayin mace mai tsarki ta bangarori mabambanta juna a shari'ar musulunci hadisi na 60 da nawa da bakwai malin ce iyaki wa tanzisu hayata zaujiki fa inna aqibatahu wa qimatun iyaki a ahirdinki kenan wa tanzisu hayata zaujiki ta hanyar tauye ko gurbata rayuwar mijinki kada ki kuskura ki gurbata ko ki tauye rayuwar mijinki saboda babban matsalan shine fa inna aqibatahu ƙarshen sakamakon da zaki samu in kina ma miji irin wannan kina ma namiji irin wannan fitinan da cutarwan sakamakon waqimatin yana da muni farai da gaske saboda zaki jefa shi zuwa wani halin da zai zo har sai ya cuce sai ya cutar da ki an muku misali guda ɗaya ai dukan kuma ta ne kuma duk kun sani yanzu misali idan aka je asibiti idan aka je asibiti sai aka ce mace tana da infection ana samun wannan abubuwa a yawan mata ko aka ce mace tana da infection in za a ba da magani ita kaɗai yake ba ko hadda mijin ku ba ni amsa hadda shi ba ma likita zai ce kai ma za mu duba ka ba kawai kai tsaye in dai mace tana da infection to har namijin sai an ba shi magani to kamman haka abin yake a imani da ɗabi'a ku ɗauki wannan na san fa muku da misali ne don ku fahimta da kyau haka abin yake wannan sha'awar da kikan je kan dame ki wani lokaci in kina cikin masu azabtar da shi akan wannan to kai tsaye ki kwana da sanin kina tallata mu wata shi a waje yana da kyau mata su san da wannan duk macen da ke azabtar da mijinta a gida to tabbas tana kallon shi ne ga wasu matan a waje kuma na wajen nan ko ta zama tagari ko ta zama kishiyar haka amma tabbas you can never cheat nature and go free sai kenan sannan kuma na biyu duk abin da zai girbo a wajen nan sai ya dawo miki duk abin da zai girbo ko alkhairi ko kishiyar alkhairin tabbas zai zo ya miki a gida kun fahimci magana to shine anan malam ke cewa a hirɗinki ka shaidinki ya zanto kin tauye ko kin gurɓata rayuwar mijinki domin ƙarshen sakamakon gurɓata cin nan da za ki mummunan sakamako ne ba za a samu yadda rai yake so ba Allah ya datar da mu wannan abin da na faɗa yana faruwa ga maza yana faruwa ga matan wasu mazan suke bata matan amma tun da ba maza nake makaratu wai shi sa da baku naku bangaren duk abin da kuka ji na faɗa da ya shafe ku ku kaddara inda maza ne a gaba na kishiyan haka nan faɗa musu kun fahimci maganan ko yau su sun sani waɗanda muke karatu da su musamman majalisin maza na kurmin mashi shi yasa majalis da tafan da muke da mazan shi muke da matan saboda in matan sun ji mazan masu ji kar a je gida a samu akasi wance yadda na gaya musu su ma waɗannan haka za su ji daga gare ni so wannan shi ne malaika hadisi yake cewa an abi huraira ta radiyallahu anhu an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara da a gare shi qala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح idan da arrajul imra'atahu idan namiji ya kirayi iyalinsa matarsa ta aure ila firashihi zuwa ga shimfidansa fa abad sai ta ki saboda wani dalili nata na kanta ba na shari'a ba fa ba ta ghadbana alaiha har mijin nan ya kwana yana fushi da ita to ta sani abinda ta yin nan ya janyo mata la'anat al mala'ikatu mala'iku sun dinga tsine mata a cikin wannan daren hatta a sai da ta waye gani. kun gane ko malaiku za su tsine mata har sai alfijir ya fito to za mu fa'idanta da abubuwa guda hudu a karkashin wannan hadisin shi ma na farko shine haƙoƙi na wajibai akan mace sun zama wajibi ta amsa su zuwa ga mijinta dukkan lokacin da ya neme ta musamman a shimfida wannan wajibi ne shi yasa yana cikin wajiban haƙƙi in namiji zai zai ciyar da mace ya zaunar da ita a gidan shi mata tufafi ba ta da dalilin da za ta hana shi kanta na biyu shari'ar musulunci ta hana mace a kan ta amsa ma namiji ba tare da wani uzuri ba in akwai uzuri wannan wani abu ne da daban shi ce masa bayani in ne ba ko wani uzuri ba ne to an ambaci narko don an ambaci la'ana ga duk macen da take da wannan ɗabi'an cewa mala'iku suna tsine mata albarka a tsawon wannan daren gaba ɗayansa har zuwa safiya ta yi da cikin tsinuwan mala'iku ko da ko ta yi sallan dare a cikin wannan daren na ukunsu shi ne idan mace ta hana mijinta kanta to wannan akwai zunubai masu yawa a ciki ta aikata zunubai masu yawa wanda akalla ga guda biyar a cikinsu na farko ta zalunci mijin wurin hana shi haƙƙinsa haƙƙinsa ne wanda Allah ya bashi kuma ta yi zalunci wurin hana shi na biyu ta saba ma Allah kan haƙƙin miji ta saba ma mijin ta saba ma Allah na uku shine ta tauye haƙƙin rayuwar mijin na hudu shine ta yi mummunan alaƙa irin na auratayya inda a jiran alkiyama a ce a ware wanda suka yi mummunan alaka a babin auratayya to sunanta zai fito a cikin waɗannan matan na biyar ɗinsu shi ne ta bijiro ma mijinta da fitina mai zaman kansa da aka goban ta fara ganin hotuna da sakonnin 'yan mata a wayan shi ka kuma ta ce mai munafiki don wanda ya fara da munafincin ita ce hmm? ya zama tilas ko wallah ku kula da mazajen kuma matan da ke farautar mazajen suna da yawa don haka nan a yi ƙoƙari ya zamto an yi abin da ya kamata an gane ko? Hmm. abu da biyar shi ne wajabcin yi miji ɗa'a matukan bai umarni da sabon Allah ba shi ne abu na hudu sai hadisi na nawa an yi maganar kishiya sun kasa gane lambar hadisi <laughs> eh ko kun gani hadisi na nawa 68 Allah ya muku albarka ihdari ki taka tsantsan an yadu an yad'u alayki ahlas sama ki yi a hankali ki taka tsantsan kada waɗanda suke sama su yi miki mummunan addu'a bi sababi su ya aliki sanadiyar munanan Ke kenan akwai waɗanda mala'iku ke musu mayagun addu'o'i a cikin mata suwaye su ga sunan zamanci malar an mu'ad bin jabal manya oganmu ko mai foundation dinmu Allah ya ƙara yadda ga manyanmu an mu'azzin jabal radiyallahu anhu an karbo daga mu'azu dan jabal Allah ya ƙara yadda a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce la tu'zi imra'atun zawjaha fi dunya babu wata mace da za ta cutar da mijinta a nan gidan duniya illa qalat zawjatuhu min al-hur face sai matansa daga cikin matan hurun inna gidan aljanna za ta kalle ta ita tana aljanna ita tana nan duniya ta ce da ita la tu'zihi karki cutar da shi hajiya qatala killa Allah ya tsine miki fa inna ma huwa indaki dakhilun wannan mijin da kike gani shiyarin ne kike danyi da shi na dan lokaci shine fa inna ma indaki daqilun wurin ke dan shigo kawai ya dan huta yushiku kuma ina ga miki lokaci ya kusa an yufarikaki da zai kyale ki ilaina ya taho wurin mu ya huta bakin cikin sa wannan ko ba sharhi da ya isa wa'azi fa'ida na farko a cikin hadisa akwai hadari matukar gaske mace tana cutar da mijinta hurin in din nan ba sa saba ma Allah ba saba ba kuma za su tsine ma mai kuma Allah ya halice su ya zabe su kun gane kenan hadisin na nuna kar ku kishi fa dan an ce hurin in kice wai to ne wannan yar balarabiya ma ya ta kare mun je aikin hajji yana ta kalle kalle har yana tuntube ina jan shi ko wasu na faɗin haka ce ni wallahi in ma zai je gare ta fushi kaɗai mutum sai uban kallon matan tsiya kaza kaza kaza kai dai ba auren za su yi ba amma kuma kaza da sauransu ana jin wannan complaints da yawa a wurin mazaje yace to yanzu shine wata ana tafsiri wai da aka ce matan shi na aljanna ce yanzu mutum a duniya ba kyale shi ba lahiran ma a ce sai an mai kishiya fi sabilillahi yanzu ya za a kare to ba haka bane wannan da kuka ji tana tsine mata ita ta wulakanta kanta kun gane ko saboda in ta bi Allah an je lahira su din duka kafanta take duka hurin din suna kasan matarsa ta aure ta. kun gane wannan ko sannan ba kishi a can ba problem saboda wani a nama fi dorihin min ghillin duk wannan kishin da kuke ji na damuwa kuna shiga aljanna da Allah zai cire muku saboda ba a shiga aljanna da bakin ciki ko damuwa ba a shiga la yasma'una fiha lahwan wala ta'sima illa qilan salaman salama aminci kawai ake ji wanda ta samu wannan problem din wanda take muna nama mijinta ne a nan a nan gidan duniya Allah sarki wani bawan Allah naga ya fito yana kwalla matar shi har tsakar gida ta fito ta ci bai mutunci a gaban makwabta shine wasu take ma matan fada sai ce ku kyale ta kar ku yi mata fada ba laifin ta bane talauci ne aida da nake mata ba ku jin ta namun haka wallahi sai kwalla ya zuwa idan shi yace aida da ni take mora ba ta mun haka ko kun taba ji ta mun suka ta ce shikenan ku kyale ta ta yi iyayen talauci ta gani yanzu ya zama walakantacce a wurin jahila ke nan baka kiran ga 'ya'ya har uku ko hudu amin ya Allah hmm. Allah ya kiya jama'a ku farinka wa'azi wallahi ku rinka tunatar da mata kar ku shiru ba kar ku shiru ku rinka tunatar da mata saboda annabi ya faɗa mafi yawan da za su shiga wuta a ranar kiyama mata ne kuma wannan abin na ciki daga cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi ya faɗi dalilan yawan mata a gidan wuta ya ce ashir wa takfunnal la'na kuna butulce ma mazaje kuna yawan zagi ku?" zagi rashin mutunci ga mazaje annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan na daga cikin abin da zai loda mata da yawa a gidan wuta daro daro an gane ko to wallahi ku a karan kanku ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku sani duk yanda kuke ganin mazajen kunnan duk yanda kuke ganin wani matsayinki da wani status ki duk wannan shirme ne in kake shigo ɗakin miji in kin shiga ɗakin miji a ƙasa yake a sama yake kawai ki ɗauki wannan shine alaman kin ɗauki matsayinki wurin Allah batun ba su kyautawa ba shi nake magana ba eh ba su kyautawa amma me yafi miki sauki akan Allah ya miki takayya ta yanda yaso akan keki makanki ai eh, yafi ballanta na bari ku ji ga duk wani rikice rikice da ake maza da mata auratayya wallahi in namiji ke zaluntar mace ko mace ke zaluntar namiji ran da ya ji labari ko ta ji labari yau ya fadi kabari za a kai shi wallahi ita za ta fi kowa shiga tashin hankali shi ma in ya tsaya zalunce ta sai fi kowa shiga tashin hankali ba za ta dawo balle ka nemi yafiyanta ba zai dawo balle ki nemi yafe miki kuma alkiyama na rantsi da Allah ko dan da kika haifa ne ba zai yafe miki ba sai dai ko ki je wuta ko shi kuma ya sayar da zai wallahi ki ba zai yafe miki ba ba zai yafe miki ba in kin ga yafe miki a nan gidan ne amma a lahira wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba ba wanda zai salwantar da lada daya ko akan mahaifinsa ne saboda shi ya je wuta ba zai iya ba ba ku ga wutan ba ne an gane ko sa ku rinka mata nasiha fa'ida nan karkashin wannan hadisi shine kwadayin da kullun in suke da shi akan ganin jin dadin a mazajen su a nan gidan duniya da kuma i matan aljanna suna kin su ga mazajen su na gidan duniya wani abu na bakin ciki ko wahala ya same su a rayuwarsu ta duniya Allah ka samu ma suna ta suna kishin mu sun ki sun kasa amsa to shikenan mal su sun amsa matan horon din kar Allah ta ku amsa <laughs> fa'ida ta hudu <laughs> shan kunaman kwado nan? wallah haka za ku ɗiwa hadisi ne haka zan tanarka muku shi na rantse da Allah haka nan za ku ɗiwe shi ayin an jayin da ke muku daɗin raha kuke yi da haka nan ba ku ci shi a yanda yake ko ko nura ba za mu yi ma hadisi tawili ba ba wani kwasfari ma yadda kuka ji shi aka yi taho kawai a ci da haƙuri kai kan ma ku yi haƙurin sun sa'ani ne ko to nura ya ce makon sa'a ne da shi ne juye muku zai fa'ida ta hudu yan uwa musulmi ne, shi miji kamar shiyarin ake da shi da fatan lahira wadda in kika cika matsa ma mijinki kamar kina kokarin kashe shi ne ga matan huri in tana ta addu'a ya taho eh ku sani daga <laughs> wata ne hankalin ta ya tashi gaskiya na faɗa muku in dai kina matsa ba mijinki to kamar kina addu'an ya mutu da wuri ne saboda mai dukkan da kika muna na mishi matan aljanna za su ce ya kusa zuwa Allah ka sa ya taho da wuri dan haka in kina fatan kina fatan idda da wuri take ta matsa ba mijinki na ko san wallahi ba ku fatan haka da haka ku bi ta hankali in kin san ma kina kina latin abinci yau ki fara da wuri in kin san mu ku daidaita ba je ki ba shi hakuri ba wani matsala shi rayuwar aure fahimta ne in kai mace ba daidai ba ba gajiya ba ne don ka ba ta haƙuri kun gane ko in kai mace ba daidai ba ba wai zubewa ba ne ka ce mata abu ka nan kin bata min rai ne amma ki haƙuri da Allah na san ban daidai ba amma hakuri haƙuri ba wani matsala haka ke ma in kin san baki yi daidai ba kawai ki ba shi haƙuri a zauna lafiya to don haka nan idan mace tana matsa miji kamar tana sa shi gaggawan koma zuwa gidan lahira ne bisa ga wancan hadisi ingantacce da haka nan mace ce kokari ta kasance mai matukar kwatsayi akan cewa ta kasance tare da mata aljanna kar su kwace mata miji kuma ta samu ta kufuta daga addu'an da hudud in suke yi mummuna a kanta wannan hadisi ya kamata a rubuta shi a kofar kowane gida <laughs> eh to malam nura ya ce ya kamata ku sani kwace kwace kuke da matan huru ne kuma gaskiya ne tunda hadisi da ya inganta yanzu ya rage ko ku buga 10 ki kwace ki yi gaba da abinki su su zama yan aikin ki in ko ba ka ba kina <laughs> competition ne tsere ne tsere ne ai mu ma mazan bari ku je ai mu mazan da aka ce za a ba mu kyautansu ku kanku kun san ya kamata a ba mu astaghfirullah eh mun cancanci a bamu me nake nufi ne? ga dalili na don Allah don Allah in tambaye ku idan kuka ji an yi hatsarin mota a hanya an mutu suwa suka fi yawa cikin gawawwakin maza ne suwa ke fatauci suwa ke zuwa aiki suwa ke gadi suwa ke yaƙi tun mazaje ke yi galibi matan ba su da yawa to in kaga an mutu da yawa maza su suka fi yawan mutuwa sun tafi yawan mutuwa ga abokinmu na abubakar eh, bala magem bai wuce sati uku yanzu ko hudu ba da yake sati hudu bai kai wata ɗaya ba hanyar zariya suka shiga ƙasar mota aka kawo su su da duk sun direba tun ɗaya kaɗai ya rage shi ma ba mu san ko ya rayu ko ya tafi ba duk sun tafi duk sun tafi alhamdulillah shi ya cika da kalmar shahada ma kuma kan shi fasewa yi amma da kalmar shahada ya rasu akwai ruwan mu a zariya ta kira ta ga na sa a facebook ta kira ni ta ce wallahi a gabana ya rasu ta ce na ce a 44 ta ce a ba 44 ba ne barau jikwa ne yanzu za ka ɗauki gawon shi kuma kan ya tsage kansa ma ba za ku iya wankewa ba sai dai ku yayyafa ruwa kuma ka je za ka ga gawon a yanda na gaya mu ta ce amma wallahi ya kira matan shi ya mata wasiya kuma ya mutu da kalmar shahada kuma in ka san matan shi ka tambaye ta ya ce mata kaza ya ce mata kaza a gaba na aka yi haka ta ce mu ko matar sa ɗaliba ce Al Islamic Academy a bangaren mata aure kuma haka ya faru to shi alhamdulillah tafi da kalmar shahada mu ma Allah ka sa mu tafi da ita mu kyale ku ku ta abin da za ku yi ku yi sha'anin ku san ranku sai sun sa mun fara gajiya da duniya mu ko shi yasa furfura ke mana yawa koko haka ne haka ne haka ne to Allah ya sa ku zanto ni'iman na hakika ne ga gaba ta biyar da mana ya faɗa na fa'idar cikin hadisin wanda na san shi ya kamata ya tsaya a gaban goshinku yake cewa annal baitul muslim sai karanta muku hadda larabcin don ku ji yake ki gidan musulmi muraqabun min qibal hurul ain hurul in suna lura da duk abin da ke faruwa a gidan musulmai duk musulmi <laughs> duk bawan Allah da Allah ya san ya yarda da shi shi dan aljanna ne to yakan sa hurul in su rinka lura da gidan shi wa yatafa'alna ma'a hadathihi kuma suna bibiyan abubuwan da ke faruwa a rayuwar wannan mutum in dai mutum ba Allah ne dan aljanna to suna ta kallo gashi can yanzu kaza yanzu kaza yanzu kaza kafin ya tafi sai da haka kinga sai yake bari sauki abun ma ba gasan girki a lahira ba girki da wata kan kila ta anan za a fadi hadisi na sittin da tara, na so mu samu ko guda goma ko na'am karfe nawa da kwata a to gaskiya mu tsaya ana ko mu dauki ɗaya mu je na saba'in na'am jikinsu dai ya mutu aka nan za ku je mu dauki na 69 سعادتك مرتبطة بمدى معرفتك لمكانتك لمكانة bin nisbati laki. jin daɗinki da walwalanki yana da alaƙa ne gwargwadon yadda kika san matsayin mijinki a wurinki da alaƙanki da shi da matsayinki a gunsa malaci an kai wannan hadisin an kais bin sa'ad an karbo daga kais bin sa'ad kala yake cewa ataitul hirata fara'aituhum yasjuduna limazrbani yace je wani wuri da ake cewa al-hira sai na gansu suna sujada ga mazrubani lahum ko faƙultu sai na ce ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faƙultu da suna ma suna yin sujada ga waɗannan mutanen nasu kun gane ko sai shi mai ruwa hadisi ya ce rasulallah sallallahu alaihi wasallama haƙƙu an yusjada lahu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fi dacewa ai masujada waɗannan mutanen har suna musu sujada ai wallahi annabi shi fi dacewa ai mai sujada ma'ana yake gaya ma kansa da kansa ya ce sai na tashi fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na je wurin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi da kaina fa qultu sai na ce da shi inni ataitu alhirata naje alhira fara'aituhum zai na gansu yasjuduna suna sujada ne mazrubani lahum ga wasu manya kenan gare su ko wasu sarakuna daga cikin abin nan sarauta ne wannan fa'anta sai ce to ai manzala sallallahu alaihi wasallam kai da kanka fa a haƙƙu an da laka kai fi dacewa mai masu jada ya za jana mu sukkanci sujada man Allah ka bari mu mai masu jada kun ga shi kishi ya ɗauke shi ba tare da ilimi ba kun fahimci magana kuma ai haka ne in har za a yi jadan ka ai da annabi su lafiyar shi fi dacewa yi mishi saboda matsayinsa inda ya halatta ko kala sai manzo Allah sallallahu ya ce da shi ra'aita law mararta bi a lahu ka bani labari inda yau za ka zo ka wuce kabari na bayan na mutu za ka yi min sujada siyasan cewa nan sulasa ya hana sai mun sujada ko ya ce la tattaqidu qabri wasanan yu'bad ko kakku riki kabari na zamto wani gumki da za a ninka bauta mai Ya ce za ku yi kabari na sujada qala kultu sai na ce ma nan sulasa alaihi la a'a ba za mu yi masa sujada ba qala sai manzo Allah sallallahu ce da shi fala taf'alu da haka ni ma karfi sujada a yanzu law amiran ahadan inda zan umarci wani mutum ko wane ne shi an yasjuda li ahadin ma wani mutum ɗan uwansa sujada la amartu nisa da mata ne zan umarce su an yasjuda li azwajihinna su yi ma mazajen na aure sujada lima Alal, Allahu lakum alaihinna min alhaq saboda da Allah ya daura musu na haƙoƙin mazaje a kansu. fa'idoji guda shida a takaice karkashin hadisin na farko girman haƙƙin miji akan mace dan duk abin da za a kamanta shi da sujada ba karamin abu bane abu na biyu wajabcin mace ta yi ma miji biyayya amma a cikin abin da shari'a ta yadda da shi idan abu ya sa'a ma shari'a mace ba ta ma namiji biyayya a ciki na uku gazawan mace wurin gode ma ni'iman da miji da aka yi mata na hudu gazawan yana na a cikin wani hadisi mai ko annan sulasa ya ce aka dare kana kyauta mu wata wata rana a samu aka ci ce ni me ka taba mu ban taba sanin wani alkhairi ba gare ka ni bai kin kai ma da zuban zama hajiya ba in ban da kaddara wannan kalma ta kazanta a bakin mata eh wai ban da kaddara <laughs> wata kaddara in ta juyo kuma kuka zaki yi hakuri kawai hajiya na kudi shine ba a gabatar da miji akan komai ko da ko da ƴaƴa ne ko ko ahali ƴan uwa ko aiki ko ƙawa ko wani ba a fifita miji a kansu wannan hadisi ya nuna duk yana gaba da su an gane ko miji yana gaba da waɗannan na biyar na kusa da ƙarshe shine inda za a halatta mutane su sujada ga wani mutum to da miji ne za a ce mata ta yi ma mijinta sujada na shida na ƙarshe shine a hadisi mun fahimci haramun ne a yi mawanin Allah sujada ba wanda ake masu sujada in ba Allah ba insha Allah gobe za mu tashi hadisi na saba'in jibi za mu gama insha Allah ko to in Allah da gobe za mu sha biyar jibi mu sha biyar mun kammala wannan littafin kuma Allah ya ta Allah ya taimake mu eh, yau lalura ya hana mu zuwa da wuri amma insha Allah gobe za mu fara da wuri insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah